a'a kin yi kyau sosai irin wannan walwali da kike sai ka ce za ki je ganin gwamna to ai kai ne gwamna kika ce eh. asiya kenan to asiya idan ni na zama gwamna ai ta zarce gwamna daga ta zarce kuma in kuma neman ta zarce sannan in zarce kuma in yi sabu zarce kin ga na zama dan lelon gwamna kenan ko gaskiya kam eh gaskiya ne alaikum salam eh, barka ina wuni kuna nan lafiya alhamdulillah madalla yayan ku ne na ne baban ku amma kika ga gaya mun neman irin wannan gaisuwar ai da kin gaya je ki gaya masa gani nan zan shigo mu gaisa daga haduwa to ai daga haduwar dama ya kamata a ce na shiga na gaishe shi ai saboda akwai wasu 'yan dalilai zuwa gan shekin zai mana amfani gaba ɗayan mu kuma ba haka kawai zan shiga in fito ba ai ko je ki gaya masa to bana <laughs> asiya <laughs> asiya na samu wannan ai garawasai ina gajiya lafiya kalan sannu ko wannan yarinya kana son su ne eh ina son ta ta kaure su ne kanwa kice a ah, a ah, mallam ya mutu ah wani wannan yarinya ta iska ne, sai ka sai ka. Ya kashe ni? Sai ka sai ka. Ta iska gidigidi. Ke, dalla saurara. Oh. Kamar ya zai kashe ni, kin taba ganin wani ya kashe wani? Allah shi yake kashewa ya raya. Ta iska ne. Yau kika ce? wani ah, Wannan yarinya ta iska ne. Ta iska ne Asiya. Me wannan matar ta ce ba komai. Ai mu mun saba da gwagwarmayar rayuwa. Mun gajiya mun ga yau. fa abin da mu yake bako a wajen mu ai ba komai kin faɗa masa gashi ne mu shiga ko mm, mu je kama ni kama ka eh, baka bari a haka assalamu alaikum to to barka dai alhaji alhaji lafiya kalau lafiya kalau madalla sannan yarinya ta zo ta ce ana sallama na ce to ni ne na ce ta neman min izini a wurinka Allah in zo in gaishe da kai domin ka san wane ne ni kuma ba da wasa nake yi ba to tari za ka ga wani zai zo da wasa eh. ni ba da wasa nake ba shi yasa na zo in nuna maka kaina ka san ni in san ka kuma ka san da gaske nake kuma ba a dashi zan yi na wannan aure ba ni akwai komai da ka sani na aure Allah ya rufe asiri alhamdulillah akwai ko gobe ka ce a fito zan fito gaskiya ne hmm. to ai alhaji dama ai duk wani uba ai irin ku yake so su zo gurin yarsa ko ba haka bane gaskiya ne saboda waɗannan yara da kake gani mafi yawancin waɗannan yara da suke zuwa wallahi ba auren ne a gaban su ba kawai sai dai kawai dai su bata wa kansu lokaci su bata wa 'yan mutane gaskiya ne ko ba haka bane gaskiya ne saboda haka na ji daɗin wannan zuwa da kai kuma ubangiji Allah isa rabon kaci eh Allah isa rabon kaci ci yanzu abinda za a yi mm. tunda Allah ya sa ka zo ka gabatar min da kanka mm. to ni ma zan zauna abinda muka yi muka yanke hukunci mm. to zan gaya mata sai ta gaya maka kuma yadda abin da ke ciki idan babu damuwa eh. me misayan nan ba ka bani nan ba ka sai in baka ta inda wani abu eh. kaga sai mu yi magana ah, to ana haka ni ma eh. tawan aikin nan nan na rubuta ga kuma wannan hmm? ga ga hmm? wannan nan kai da sai ka na menene na yara ne ba naka bane a raba yara sai sha alewa to Allah ji hadda wahala ba komai wannan ai ba wani abu bane da da shiri ma na zo ai da ba wannan magana ake ba ranka dade Allahu akbar eh. to ubangiji Allah isa ka maka da alheri amin ya rabbi Allah ilambatawa ka sa sufuli to shikenan kana